السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم وجدت على سبحانه وتعالى علينا وجدنا في سائر وقال أنا أكرم عليكم ورحمة وبيت أكثر تبني ولا أعمل إن شاء الله. بسم الله نقول السلام عليكم ورحمة الله. ba ya tsara mara farin to tambayar da shi ne wani mara farin musulmi ba ya da wani hausa eh, wani musulmi ba ya da wani eh, al'amarin yana da shi ne za a yi Allah ya saka a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 matuƙar bai aikin da ya fitar da shi daga musulunci ba ba zai da wama wuta ba dalili hadithin abu zar al-ghifari mun sha karantawa wanda manzara sallallahu alaihi yake cewa ya kharuju min an-nari man kana fi fi qalbihi mithqalu min al-iman lallai zai kusa daga wuta don mutumin da yake a cikin zuciyarsa akwai imani ko da iya gwargwadon bayan komai komayya kuma ɗan ƙarshen imanin mutum to insha Allah zai fita da kanta har ma gudar da da ne cewa ko da ya zina ya yi sata zala sallallahu alaihi wasallam da ce ko da ya zina ya yi sata rafi ma an fi abiza ko abokan ya so ko ya ki zai fita da kanta Allah ya ceto Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai biwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman ceto ya ci ɗiban mutane cewa ka fitar da bi'atatu na sai yaji ya ɗibo ya kawo sake ɗibowa kawo ai ta ɗibowa ƙarshe ba wani mumini wanda ya imani da Allah ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai saura cikin wuta iya gwargwado za a zartar da mutum iya gwargwadon laifinsa makurwaci ne in makaryaci ne in munafiki ne in abin da kai da sauransu duk wannan za a gama tsaftace shi sai a wanke shi sai a dawo da su cikin aljanna fatan mu Allah ya sa kar mu shiga aljanna ko ne suka tsaya kar shiga wuta kar mu shiga wuta ko ne suka tsaya ba ba fahimta ba ma shi da Assalamu alaikum malam menene hukuncin masu sa wanzu sauki shi haka ne irin hasa na kuma lowar suke ce masa kuma da ke ce malin da ala ka ga hankalin ɗalibai ɗalibai ma suna yi ɗalibai ma suna yi wannan hasa ne. انتبهوا يا شباب نحن في بيت الله وضع شكر على البشرة يكون سنة بالإيمان daga kan karatu ai ba su surutu inda ake karatu musamman kuma karatun alkur'ani ah, wanda mai tambaya na magana kan masu sa wando su ja wandon kasa wasu kuma ruwa su kuma ko ne ne ko wannan koyi na da arna da kafirai wannan ɗabi'a ce ta mutanen amerika mutanen turai wanda suka saba ya turai ma yawancin su fasu ne mutanen annabi do an gane ko wanda suka saba wannan a turai su ne waɗanda suke irin aikin mutanen annabi do so kai allah ya fara musulmi mai tsafta mai imani mai kunya ka kuma zo ka sa kaya duk wanda ya gita ce ɗan luka ne wannan allah ta kuma a cikin ɗalibin ilimi a san ɗaliban da za su zauna su ne masu zanzaro eh, ɗalibai masu zanzaro na sha ganin wannan ana kuma wa ɗahi sun abin kunya ba ƙaramin abin kunya to dai kai shi ɗan nan da ake sawa a ƙasa koyi shi ake ba a san magani abin kunya da abin fadi idan boksa ka saka abin kunya ne ka bari wani ya ga saman boksa ɗinka wani su ce ka jawo wadda kuma ƙasa ruwa wa rabi a waje ruwa wa abin nan rabi a cikin wannan fa ɗinka a waje boxer ɗinka a waje idan allah ne abin birgewa ba wani abin birgewa in ba ƙauyenci ba wannan ƙauyenci ne to muna fata ɗalibai masu irin wannan ɗabi'a su daina kuma allah ya sa su daina Thank you. malami assalamu alaikum malami Allah ya ƙara malar lafiya menene hukunci eh, menene hukunci eh, eh, matsayin malamai ne matsayin ɗan shi a musulunci ba a nan kallar da shi ne an shi a tsayin jihadi za mu iya taimaka musu jihadi wani shi ne shi a ba a musu kuɗin goro ba a cewa duka kafirai ba a cewa duka ne. hasili ma Allah bai aiko ni musulmi don yawa masa da hukunci ba wani kafiri ne wani musulmi ne wani ba aiki mu ne. amma abinda muka sani shine duk mutumin da ya aikata ko da daga shi'a ne ko da daga tsarin sunna ne ya aikata aikin da zai fitar da shi cikin musulunci sai mu ce wane ya aikata kafirci da su shi'a sun kaso kashi-kashi akwai a zai iya shi'a ne masu sassauci wanda su aƙidar su kusan aƙidar ƙidar suna wa jama'a inda kawai aka samu bambam shine su suna ganin cewa lokacin da manzara sallasar mai bar duniya wanda ya cancanci khilafa bayan sa shine Ali ibn Abi Talib kuma ba ba shi ba shi wannan akida tana fitar da mutum daga musulunci to idan yin wannan shi ne wannan ba na ba ba ba ba da yawa daga cikin malamai suna cewa imamu shaukani rahimahullah ta'ala wanda muke karanta littattafansa nailul awfar fatul qadir da dai sauransu an ce shi a shi'atu zaidiya amma kuma ana suna su suke karatu littafin kuma ba za ka ji ƙanshin ko ce ka ji warin raf ko kuma shi'a ko ta a cikin littattafansa ta saboda ka ba a musu kudin goro amma akwai a shi'atun rafiba al'itna ashiriya al'imaniya al'itna ashiriya su yana sun fito da aƙido su karara cikin littattafan su cewa da su gamsu da alƙur'ani da yake hannun mu ba Wani alƙur'ani da yake hannun mu kashi ɗaya ne bisa uku sauran za a fito da shi daga baya can zamanin masu ala har yau ba wanda ya fito da shi ba su yarda da dukkan hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam face riwayar waɗansu sahabbai ɗan kaɗan Ina so su abba da kiyasar al-naqdati bin aswad da dai sauransu salmanin farisi ba su yarda da dukkan matan manzana sauransu ba dukkan su yi rida a su sai mace kaya ita ce khadija ita kuwa sun yarda da ita amma ita a aisha shakar su ba sha kafin sata kuma suna da ta ba su yarda da dukkan sahabbai ba sai mutum hudu da muka ambata to ba su da ƙwa'ani ba da ba da sahabbai ba da matan wannan ne ya saura musu a musulunci duk ɗan da yake da wannan aƙidar ba musulmi ba ne kafiri amma kai ko ka gashi ba za ka ce ga nan ba wannan ɗan da wannan aƙidar kafiri ko amma kai ba za ka ga wani a ce masa da kashi da ba ta wannan shi na kiran ala sunan jifa wa ba ba mai tambaya da wani ne direba ne mai shuka akwai ɗayan ɓangaren tambayar ko? wai jihadi tare da su ko? to ɗan shi amma yana wani jihadi ne sai su yi eh, tambayar akwai gyara eh, yanzu abin da ake ba jihadi ba an gane ko karka maru kuka ce wani jihadi yanzu abin da ake yi waɗansu sun kawo a su hari karku ji wani abu ko kusan cewa iran ɗan nan duk wannan goyon bayan da muke ba su yanzu muna ba su goyon baya kuma shi kihu ne maslaha ne ana ba su goyon baya ahlus suna duk suna goyon bayan shi amma ko kun san cewa lokacin da aka karkashe ahlus sunna iraqi da su aka yi amfani lokacin da aka ruguza syria da su aka yi amfani lokacin da aka ruguza yaman da su aka yi amfani su duk inda aka ce ahlus sunna to sunan da suke jihadi in ba jihadi kuma halin suna da suke cikin iran sun sha wuya sun sha wuya an karkashe su ba iyaka suna kan shi ma sha wuya kuma iya da wahala ka zo ka ga wani masallaci wani halin suna da ya ta saboda haka abinda suke yanzu ba jihadi ba ne za mu iya ba da wurin baya ba don suna jihadi ba don ko arna biyu da suke fada arna biyu suna fada ya halatta kai musulmi ka goyi ba wanda kake ganin cewa akwai gansu zuci manzo Allah ya haka kai a Qur'ani ba akwai ghulibatur rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabin saghlibuna fi dhulmati rum da faris da suke yaki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka su kafire rumawa kristoci ne farisawa masu bautar wuta to kiristocin sun fi kusa da mu saboda su suna da littafi da لتجد ولتجدن أقربهم مودة للذين na الذين قالوا إنا نفعل shi da manzo Allah ya ce to an samu rinjaye, an samu galaba akan kiristocin rumawa amma shi Allah ya nuna masa cewa bayan waɗansu shekaru masu zuwa za a sake gwabza yaki yaki kuma kiristocin za su yi nasara akan masu bautar wuta sai Allah ya ce wa yau yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah wannan ranar da kiristoci za su yi nasara a kan masu bautan wuta rana ce da musulmai za su yi farin ciki sahabbai mu'mini za su yi farin ciki da nasarar rumawa kan farisawa kenan da annabi da mu'minai su a cikin goyon baya suna bayan suna goyon bayan kiristoci kuma an zo an yi yaƙi kuma kristocin sun samu nasara a kan mutanen farisa kuma abubakar da su ya fito yana murna a kan titi an gane da saboda aka yanzu goyon bayan da muke yi baya nuna wai suna safarki ne daidai a akwai matsala amma gwara-gwara su kan wa'ansa da wa'ansa ɗin sun gama da iran ɗan ba za su juyo kan pakistan za su juyo kan sauran ƙasashen musulmi wasu kila ba har da saudiya a fatan gani wallahu a'ala Allah ya sana da tambaya ta gaba yana cewa shi ne ke tafiya da motarsa yana tafiya da ranar lafiya sai wasu da wasu da buga ma sai suka mutu to ya ne rukun da ta sai a nan kuma ya amai ana tafiya da motarka sai wani ya zo ya buga maka ta baya kai baka magan shi ba kuma kai baka shiga hanyar shi ba kana hankin hanyar ka akwai bambanci an gane idan yana sahowa ne a hanyarsa kai sai ka koma a hanyarsa duk da cewa kana gabansa hala an san mutu za ka biya iya ba kai ka fara amma idan kana kan hanyarka su suka zo suka buga maka su suka yi laifi kai baka yi laifi ba sai suka mutu duka ba da ba komai a kanka

adadin mutanen da suka mutu za ka yi kafara don sun kai mutum ɗari za ka yi kafara aiki da ya na fresh wani abin sha da nake idan mutum dafa abinci ke watakila gwamnati da shi ke dafa kasa abinci da yamma to yana miya bai san iya gishirin da ya zaba ko iya yajin da ya zuba ba yana so ya test sai ya fito da harshensa saman harshensa sai ya test saman harshensa ya ji ɗanɗanar kuma sai ya tofar bai haɗe ba malam azumin sayar. mata da suke cikin gida suke mana su ma suna arziki kuma suna mana abinci sukan yi wannan wani lokaci kuma halar da bebe ba ba wasu matsala saboda kar a samu matsala a gida an gane amma haka kawai kai ba gauro ba kai ba mace mai dafa abinci ba kuma ba abinci kake dafa ba wani abu shi fresh fresh ɗan nan dafa shi ake yi so shi ma idan ɗanɗana shi kike so ka abin da ka tabbatar cewa ko suga ya yi yawa ko suga bai yawa ba ka tofar ba komai amma idan ka kuskura ka haɗe to azumin ka ya na eh, ne giya giya kuma sai aka yi hankali ya mutu a cikin ne ya mutu cikin laifi dubu saboda hadithu manzala sallallahu alaihi wasallam ya kirga mana mutum tara wanda suke da alaka da giya dukkan su kilan nuni Allah ya tsine musu abaka da wanda ya giya da wanda ya sha giya da wanda ya sun giya da wanda ya dafon giya da wanda ya kiwa wani giya duk dai wani abin da ke da alaka da giya matakar ka taimaka to mutum ya zama filan ne a wurin Allah ba ka sana kana dafa kuma ka zo ka mutu a hanya na fara da fasha ne Allah subhanahu wataala ya gafarta masa amma ya mutu cikin babban laifi na da gangan sun da wanda ya ci ya sha da gangan da azumi ba kafara a ƙasa amma haɓar jihurin malamai babu kafara a ƙasa amma wajibin shi ne ya rama kuma ya tuba ya yi ta babban laifin kabira da bai wajibin shi ne ya rama wannan azumin bayan ramadan kuma ya tuba amma malikiya sun ce azumin shi a kai kuma zai kafa malikiya sun ce zai kafa kafin ingancin magana da zai kafa Thank you.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 إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود لنسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه مسني وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عند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 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ya nufi da haɗuwa cikin wannan masallaci na tarin albarka na cikin bayan da ke dogon dutse garin Jos domin gabatar da kusurin alƙur'ani mai girma ta zama Allah subhanahu wa ta'ala ya kula a kan daidai jiya mun ɗauko bayani akan annabi daru da annabi suleiman alaihi wassalam mun yi bayanin yadda aka samu matsala tsakanin mutum biyu suka yi hukunci Allah ya tabbatar da hukuncin annabi Suleiman alaihi salam akan hukuncin mahaifinsa annabi da alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa fahammaha Suleiman sai muka fahimtar da annabi suleiman alaihi salam wanda yake nuna cewa kokari kuka yi wanda ya yi kokari ya dace yana da lada wanda ya yi kokari bai dace ba yana da lada amma wancan lada ji wannan kuma lada daya kamar da abin da ya nuna a cikin sahihul bukhari hadith abu hurairah radiyallahu anhu zama sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد إذا الآلي عن علم في يوم العبادة لم يدات بين العبادة kuma shi yasa Allah ya rubuta sarki anan ya yaba wa Annabi Sulaiman alaihi salam don dace wasa sai yake fa annabi dawud alaihi salam ba a zargin shi akan kuskuren sa a maimakon za ka ce wa kullum da hukuman wa ba, kowanne da cikin su an ba shi hukunci da ilimi to haka shi ma wani bangare ne na yabo cewa insha Allah ya tantance shi shi ma a bashi Allah ya ci gaba da cewa har na ma'a dawudan jibala da wa fayir na jannan mu ka tsaya Allah ce sai muka horewa annabi Dawud alaihi salam duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi da duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da annabi Sulaiman alaihi salam duk lokacin da yake tasbihi duk lokacin da ya zauna yana karanta zarura yana rerawa da murya mai daɗi to duwatsu suna taya shi rera tsuntsaye ma suna taya shi yola kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad atayna dawuda minna fadla atayna dawuda ya wa طيب Allah ya ce da laqad atina da minna sabra hakika mun baiwa annabi dawud alaihi salam da gare mu farla da yawa ya jibalu awibi a wa fai ai ya jibalu ma ma'ahu tasbih sai muka ce da dutse kuma ka taya annabi annabi dawud alaihi salam tasbih lokacin da yake tasbih shi ma tsuntsu muka bashi wannan umarni duk lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam yake tasbihi to yi tasbihi tare da shi Allah ya ce wa alana da rahim sannan mun tausasa masa ainihin karfi ya da cikin yawan da Allah ya wasa shi kan yi sarrafa karfi da hannun da ba ruwa wani kuma ko wani duci ko yawa a da hannun da yake lankwasa karfi sai ga karfi ya lankwasa da wannan bai wa ta Allah ya yi zuwa annabi da Allah كما يدعى الله سبحانه وتعالى يقول كنا سخرنا الجبال سخرنا الجبال معه تذبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب نعم أنا مرة لك إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق الليل الشيء الذي لا وضع عليه القرار مجرد وقت دوسي وجهي في تسبيح تعالى الشيء صعبين ورجي مرد لك أيضا والطيرة محشورة حتى تنقع يديك ضعف تروع كيف أميرك محشورة أي مستمع ولا أقل ولي وجهه yanzu kamar a ce ka fito kana karatu alƙur'ani mai girma kai da sun tsaye duka sun zo sun mamaye ka to shi ba ma mamaye shi kawai ba duk zuwa duk wani wani tsuntsun da yake kusa zai taho kusa da shi za su zo su haɗu a saman kanta kuma za su ci gaba da rera wannan tasbihin tare da shi Allah ya kullum lahu awwa kowanne daga cikin duwatsu da tsuntsaye masu biyayya ne masu da'a da annabi da Allah a yi sa wannan ce inna fakarna Allah ya ce wa fakarna ma'a dawuda jibala musabbihna wa tayyib yace wa kullu fa'il Allah ya ce wa duk wannan aiki tasbihin dutse aikin mu tasbihin tsuntsaye aikin mu in ji Allah wata kila حتى أنا أقول لي باش سرعة الدوس يكون مرة ضايع مرة أنا عايشي أبدأ ما بتم بني باش بهم كذي باش مين أستمتع باش مسوهم أبو وين على إنما أتفهم ما ما تيجي ولا سلعتي في القرآن ما فلا كرم زرع في قصة الله سبحانه وتعالى ينا إياه تنجا تبيع تصابع ويلا أشيو أشيو سورة الحشر الجيل على وجهنا كرم زرع saboda da sarki ya gwada mana yadda zuwa suke gangarowa don me ko suke kwakwayewa don tsoron Allah dutse na tsoron Allah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته da متصدعا da خشية A cikin سورة البقرة Allah madaukin sarki ya nuna cewa akwai duwatsu su gangarwa da tsoron Allah wa inna minha ma ya haɗa min khashyatillah manzara saura kuma da ka yi dutsen gudu a garin madina sai ce jamani da yuhibbu na wani yuhibbu wannan dutsen yana ƙaunar da wani kaunarsa ku da biyu manzara sallah kuma yana hudu ba kusa da shi farko farkon zuwa da madina da aka kira na sai yi gurin zai kuma su masallaci ya ma hudu ba cikin masallaci kawai sai aka ci suturan da biyu yana hudu ba amma jirgin ruwa wani da Allah ya na rasa wurin Allah eh manzo Allah ya ji wannan kuka sahabbai sun ji wannan kuka sai da yayin su hudu ba sai ku tauje yaje ya rarra shi ku tsara da mu yi hakuri yi hakuri ya lafa sannan ya lafi su da kuma Allah ya ce wa in shay'in illa da yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu a doron kasa wanda zai tasbihi don gobe da wani da Allah da sa amma ba wata fahimtar tasbihin su min shar'i da kira ke na wannan waya tana tasbihi a gane wannan wutar tana tasbihi duk wani abin da ka sani a doron kasa yana kaskantar da kai da Allah tawwa'an wa karhan suna wani kamar kemanin hatta kaga ido a shi kafir ya ya ki bautar Allah ko to inuwar sa tana bautawa Allah ji alqur'ani haka ne ba rafa awalam yaru ila ma khalaqa Allah min ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون الله الله yake tambaya su tambaya ɗin ta sa'adu ne da kai su ba nan kamar masa da ne duk wata halitta ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala tana shiwa wata rana inuwar ta yi dama wata rana ta yi hagu suna sujjada ga Allah subhanahu wata'ala to inuwar har ne tana sujjada kowa ya sujjada idan shi ya ƙi ya bi Allah to inuwarsa tana wa Allah su jari Allah ya ce wa Allah وعلمناه صنعة لبوت لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ التي وعلمناه sai muka sanar da shi muka ilmantar da shi shi wa ke wani alaihi da aure alaihi salam sannan aka na busin lako mun ilmantar da shi mun sanar da shi sana'ar rigar yaki da wani amfani labus shi da tufafi abin da zai yi cikin ka to yawancin malaman tafsir ana sun ce duruwa dalili akan cewa shi ne duruwa gaba sai ke li tuhsina kullum shi, ko li yuhsina kullum shi, a wata kira domin kare siyar annabi dawud alaihi salam makili ne iya daga cikin abubuwan da ke kirawa kan da zarki da garkuwa irin wanda ake rufe kirji da shi idan an harbi kibiya ma ba za ta same ka ba an yi harbi da mashi ma ba zai same ka ba an maka tsara da takobi ma ba zai ne ka sai ya samu ƙarfin jirgin ka da su a zamanin su suka yi suka ta sama har ƙasa ƙarfi a yi ta tsara kana jin ƙarar ƙarfi ta zaka ba a ba a tsara da su Allah ya ce ya ilimantar da annabi Dawuda kira wannan riguna wannan garkuwa da ya ce suna kullum ba su ko domin kare ku cikin yaƙi albas a rashin alfahar وحين البحث دلوك تنياي وصبابين تقيكم بحثكم دلين عن لقرف ما تكايوه دلسارا وعطروا تقربا عشياتي سألت فهل أنتم شاكروا فهل أنتم شاكروا ما تصير تنتي استفهام بمعنى الأمر أي أشكر استفهام بمعنى al'amar tambaya ake amma kuma umarni na kuwa da abubuwan ba da ku gode wa Allah ku gode wa Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala a tabbacin sa alqur'ani da girma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ma yuridu shaytanu inna ma yuridu shaytanu boka da sauransu da aikin boka da sauransu karshe sun ce fa hal antum mutahu shi na hana ku shan giya za ku daina kuma za ku daina tambaya ce amma abin da ake nufi ku daina istifhamu da ma'ana al'amr ku daina shan giya kuma shi ya sa yasa da Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya fahimci wannan tambaya cewa umarni ne sai ce in ta haina in ta haina amma yadda muke mu bari mun bari mu bari وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين ااسلمتم اي اسلموا ثم سلمت ثم سلمت فهل انتم شاهدون شكرا لله godiya a nan na suka ce godiyar bawa da mahaifinsa shi ne ya yi amfani da ni'imar da Allah ya bashi wajen mutu ta idan lafiya Allah ya baka goje masa akan lafiya da shi ne ka tashi daga gani ta yi kiyama da yi lafiyar ka ke azumi da yi da lafiyar ka idan kuɗi allah ya baka godi nuna godiyar kuɗi shi ne ka baza shi sabi da sarauta marayu an gane idan ilimi allah ya baka nuna godiyar wannan ilimin shi ne ka baza ilimin ga bayan ana. to shi ma Allah yana godewa bawansa Allah yana godiya ga bawansa godiyar Allah ga bawansa a irin da bawan saboda shi Allah ba kamar bawan yake ba godiyarsa ga bawansa shi ne ya lillin ka maka lada mai yawa a kan aiki kaɗan Allah ya gode maka shi game da rukun bayan da bayan hadisin wani bawan Allah matafi yana cikin tafiya cikin sahara sai ya zo ya fama da kishin ruwa sai ya sauka ga wata rijiya ya sauka cikin ido ruwa ya sha yana fitowa fa idza bi kalbi yanha ya'kulu thara min al-'atash fa qala laqad halaka hadha mithlu alladhi Ya ga kari yana dallagi yana ma cin turbaya don tsabar kishin ruwa sai kuma cikin rijiya ya sai ruwa ya kawo ya baiwa karin nan ya sha Allah zai sanya mutum da cikin aljanna Allah ya ke fa shakara Allah da kuma ولسليمان الريح ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها طيب. وكنا بكل شيء عالمين Allah ya ce wa Sulaiman da riha lalle annabi Sulaiman alaihi salam shi kuma mun hore maka iska ai na da riha mun hore maka iska yana sarrafa iska ke shi zai kira iska zai koyi iska zai ba iska a umarni iska da mata duk abin da yake so kamar da Allah sauran da yake cewa a wani gurin wani Sulaiman da riha riha wuduha shahru طيب. وأسلنا له عين القطر وإلى الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا أنزقه من عذاب السعير هذا شايف الكويت يوسف جمال أبي mun gode wa annabi sulaiman alaihi salam iska amma kuma a nan gurin zaka ce wuduha shahrun wa rawahuha shahrun tafiyar wannan iska daga safiya zuwa rana zuwa tafiyar rana tafiyar shekara ɗaya a tafiyar wata ɗaya mana tafiyar da kai za ka iya yi cikin wata aya. iskar annabi sulaiman alaihi salam za ta yi wannan tafiyar daga safiya zuwa irin karfe sha biyu ko karfe ɗaya wa rawahu hashaha sannan kuma tafiyar wannan iskar da yamma tafiyar wata guda ne kenan tafiyar iskar annabi suleiman alaihi salam a yi ne guda tafiyar wata biyu lissafin ya fito tafiyar da kai za ka yi yanzu daga nan jos zuwa wani gari akan kan ko akan kan dokinka kai wata shi kana tafiya annabi su gaba na ainihin sura da cikin yin da yake saboda haka yana sarrafa iska da kyau kuma iska nan ya yake yi zan zai yi tafiya ba a ce a samu shi ba sai ya zauna da kira iska ta shi da kuzi shi ke nan kawai zai shi ya tashi sama a kan wannan tabar ma zai gisa ba cutarwa ba komai cikin kariyar Allah kuma kan ce kuma ma da ya faru suka yace abin da aka yi a ba a yi yanzu ba yanzu yance yanzu mun ganin mutum muke wuri an kauye abin da annabi sulaiman ya yi wallahi bush bai sai yi ba trump bai sai yi ba har duniya ta tashi ba wanda ne Allah ke wani na riha sai ce a ah, sifa mai tsananin kaɗawa afifa ne kananan kanawa sai dai a wani gurin kuma Allah cewa yake fa saharna na waje saharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haythu asab Allah yake sai muka hore masa iska tajri bi amrihi tana gudana da umarnin Annabi Sulaiman alaihi salam sai ce kuma ruqan cikin hankali da kwanciyar hankali ba gaugawa ba tsauri ba tsanani tafiya haizu a sa duk inda wani iskar ta duk inda ta ila dan an ce a asifa mai tsananin kaɗawa can kuma an ce roka cikin sassauci da nutsuwa da kwanciyar hankali ke tafiya wanda bai gane wata ya ce akwai kayan warwara akwai kan ba malaman tafsir suka ce lokacin da annabi suleiman alaihi salam zai tashi da tabar masa a wannan lokacin kamar gurguwa cikin tsanani da ƙarfi yake tashi shi ne asira amma idan an isa sama an daidaita ana tafiya mana su kawai lafi an gane ko ana tafiya cikin hankali ba wani tsanani ba wani sauri da sauransu ana kwallo cikin sama da ake hawa ya bayan haka lokacin da za ka bayan gudu kawai kamar kamar kamar kamar za ka haka amma can an jima aka daidaita a sama shi za ka ci an gane ko sai tafiya kawai ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره وأن إسكر تنا tafiya بأمر umarninsa. tana gudana da umarnin sa idan arfin lake ba rakina fiha zuwa ƙasar da muka yi wa albarka malam wace kasa ce Allah ya wa albarka mun karanta a nan ita ce sha ita ce filastin سبحان الذي أخرج عبده من الأرض بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله تنمى malamai suka ce wannan yana nufi a lokacin da alaihi sulaiman alaihi salam ya fita wata kila jihadi ya je ya gama jihadi yana dawowa to shi ke da iskar ta kawo shi har zuwa rasa domin shi yana zaune ne yana da mazauni ne cikin garin kurasi gidan sana kurasi ta saboda haka duk a sabatan da ya je idan iska ta ɗauko shi za ta da shi ina za ka dawo shi ina arzikin gashi ba a baki na fiya saboda wannan bai saba wa wancan tsayar da Allah yake cewa na fa sakarna lahu da an bi amrihi ruqa'ai haitu afa tafiri haitu afa yana iskar tana tafiya duk inda A da wani alaihi wasallam ya yi yana sannan kuma sai aka ce a. iskar tana kawo shi kusur ba kenan lokacin tafiya shi da haifu a sa lokacin dawowa garinsa shi ne ilin abdullahi barakna fiha kenan babu su kama da warwako Allah ce wa kuna da kullu shi na ayi wanda ne mun kasance masana ne da kowa kai wannan ne da fa'is Allah ce masana ne da kowa duk faɗin duniya duk girman duniya da gaggare duk dukun duniya mana allura a ɗan su faɗi wallahi na allura wanda yake cewa wa ma ta kusa ruwa a cikin illa ya alama yanzu ka dubi duniya da irin wannan lokacin da suke bushewa ganyen da ya bushe ya faɗo ƙasa duk yawan su wallahi na wani ganyen ya faɗi da wani Allah ya Allah ya Allah yana gwada fadin ilimansa lokacin da kafinai suke mamaki da mutu da ya mutu aka da shi ya rurrufe tsotsa suka cige shi ya ɓace cikin ƙasa ko ƙashin sa fata gani ya Allah ya kaya shi ya Allah ya cikin suratul qaf قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم أما الشيخ حقيقة daga da aka yau idan ƙasa ta ɗan cikin wani abu ta rutsura ta ɗan ƙarfin ka ƙarfin malayi su sun rubuta an cire har fatan da ƙarfin ka an rubuta sai an rubuta to da tattu a duniya mutum da yau ɗan da mutum nawa ne wa'anda kuke kabari tsufa ke cinyewa mutum dubu nawa mutum biliyan nawa ne duk inda aka cire sai an rubuta har nama jikin kai kari ba na ana rubuta halittu wa'anda na kitabun hadiyar sai muna da littafi da yake kiyaye adadin wa'anda suka mutu duniya لتاك لي رمالا مسنا هيك بتاع الدنيا سو على جيلا مسنا اجوس مسنا سو ادم غري مسنا افنش مسنا ما انا لتاك لي بيت مشيد ولا في الدنيا بتاع انا خبرش ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين أتيتوا من الشياطين من الشيطان كما Allah ya ce manyan rusuna mun gorewa annabi Sulaiman alaihi salam shekaru masu nutsu cikin ruwa shi'ar ma kula a kamar shi'ar eh shi ne aljanu da yake kashi kakan su shi ne wanda aka ce a annabi adam su dana yi ki kakan su ke tun wannan lokacin yana da har yanzu yana shi ya roƙi Allah a jinkirta shi zuwa gobe kiyama da yi fata da bayan Allah kuma Allah ya ce masa inna kadala mubarak an ba ka lokaci ya'yan iblis da sun kasu rushe biyu akwai aljanu a kushe a aljanu su da musulmi daga cikinsu za ka iya samun aljanu ne amma aljani ne amma kuma yana cutar da mutane musulmi ne yana cutar da musulmi za ka iya samun wannan don tsananin hasada da ɗan adam amma idan aka ce maka shaifawa to wannan ɗan iblis ne amma arni musulmai an zama suna masu kwanan shekaru suna masu aiki ya yan iblis amma ba aikin farin dole za ka gaya na dole wato allah ne hore masa su kawai ya ladabtar da su yau ne Allah ce wani na shayatu daga cikin shekaru mai yabo suna lahu mun hore masa shekaru da suke rutsu cikin ruwa zai su faso masa gwanagwanai da azarfa da lu'ulu'u wa'anda suke cikin ruwa su suke kwaso a kawo yanzu a yadda ake zuwa na jalarta a faso mai daga rijiya su shi alaihi suleiman alaihi wasalam shi wannan lokacin ba ruwa sai wani mai gwanagwanai yadda nan da ake samun income kuma a yi girman talakawa da su kuma shekaru da suke zuwa su kwasowa su kwaso masa a kawo sai a sayar da su a samu kuɗi da gudanar da kawo tamkar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa shayatina kullu banda'in shayatina ya banda'in wa ghawwas ya mun gode maka shaytanu kullu banda'in a kurma kiji masu bala'in gini ba wani irin wannan gini na wa gini sosai da kamar yana da su a wata yi ga sanar a kan juna ba ya shi an ba su gina wasu ƙwayar a cikin ƙura'ani wani gudun allah ya nuna cewa akwai ginin da ya sa su ya sa su sun ji suna kan ji suna kan ji da ne su da wani kan shi ya zo ya ɗauko sarka ya zo ya tsaya na kan su ko za ka yi ha'inci yana kai a wurin aka yi suna yi aka kwana suna yi aka yi suna yi aka kwana suna yi ne musulman a yin musulman ne bar gurin ba su kuma ba za su iya tafiya ba ganin cewa ga shi yana yana kamar su sai ya mutu su sai shi da ala yi tsaron ba karwa ta bayyana da jin da an da ma قضينا عليه الموت يظن أن لو ya yadda muka hukunta wa annabi su ne mana alaihi salam da mutuwa ya kuma sai mutuwa ya su ba su sani ba yake madan na ma'alamosu su waɗannan shaidanun babu abin da ya nuna musu mutuwa sai alama ila da batun arziki ta kurumin sa'ada wata kuruwa ta kawai ta zo tana cin sandar a hankali a hankali da sandar ta gama rubutun kewa ba kada kawai su yi mai ba kawo lokacin da annabi su gaba da alaihi wasallam ya fadi تبينت الجن Allah ya kanu ya alamuna ayi ma'anar rukutu da ajiyar muhi da sun san gai kai wanda yana nuna wata cewa babu wani algari duniya da shi mai ku kuma da fata lokacin su zuwa wajen bokaye wallahi algari bai san abin da zai faru in the next one amma zai ce maka wannan shigar da za ka yi za a yi asirin a za a yi ma za a yi duk ma da karya idan ya ce maka za a yi asibirin aka ji aka yi asibirin da to mana shi aljalin da ya zai hannu ya fi mu fahimta kuma haka buka ya suke yi Yan aka ji ruwa yanzu zan yi tafiya tafiya na akwai kyau ko ba kyau su ci a ah, akwai haɗe da idan asibirin ne bokan ya ce maka zai faru aljalin ya gaya maka baka ji magana ba sai ka tashi tafiya to aljalin zai yi ka har hanyar mana ko aljanu da ya ga mu cewa wallahi shi yasa waya yake shiga motar ya rike tsere yana ganin wata motar na zuwa kawai sai ya juya kawai sun kai, sai kai wada da wada suka zuwa a gari da bakin sa wannan yake kawai ta hanyar rukiya har da shi da wada da rukiya an gane rukiya ne ni ba na magana ne cewa ni buka to da ya faɗi aljanu sun suka ci shekaru sun suka ci ai yi ya san ya musu cinci ne da ya ba ci wannan wahala wannan azaba muna ta gini kawai ba mu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala yace wa gana shayatin da ya rusu na lahu daga cikin shekaru akwai masu masa nutsu su ruwa wa ya'maluna amalan duna zalik suna ma aikata wa'ansu ayyuka kuma bayan wannan lukursuwa mana ba aiki su ne kawai lukursuwa ba suna da aikace-aikace da yawa da annabi suleiman yake sa su daga cikinsu ka karanta mana wani mina jinni mai ya amalu bai na yadai ومن يزق منهم عن أمرنا أنذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء ayyuka daban-daban da shaɗanu suke yi Allah ya ce wa minan jinni man ya amalu baina yadayhi bi ismihi daga cikin alganun akwai waɗanda suke aiki a gaban Annabi Sulaiman alaihi salam da irin wannan ayyuka sa wa man an amri duk shaytan ko aljani wanda zai kauce daga lamarin a sa shi ake ce ba zai yi ba Allah ya ce mu ba annabi Sulaiman ba Allah ne ya alƙawari cewa zai tsantsana masa zai gana masa Yin azabi as-sa'ir da cikin azaba mai kuna da mai yola da ni sai ce ga amalu da yanku ba ya shi waɗannan shekaru da aljanu suna wa annabi Sulaiman duk abin da yake su yin mahariba daga cikin mahariba mahariba jama'a mai fara malamai suka ce shi ne babban gini bene kamar da yanzu su sura su a cikin tasawwaru al-lihara wasu malaman suka ce a ba ana nufin masallatai akwai aljanu masu gina masa manyan manyan masallatai wata masila hakan nan akwai aljanu masu gina masa manya-manyan benaye daga dalma kuma jira na shi ne bene daga dalma an gane ko? daidai ne amma da galma aka gina sannan kuma galatai kuma suna nan ko ta ina a cikin daidai sannan kuma ga samati wato zane da aka yi zanen tsuntsaye a cikin gina zanen dabbobin dajin irin su zaki su zaki na duka an yi su a cikin gina wanda ke gasar lokacin yi ba shi shawa malamai suka ce su a shari'ar su an halarta musu yin zayane ko kuma yin wata alama wani hoto na wani abu mai rai wannan na rawar kan cewa irin ginin da aka yi ta ba za a iya yin sa yanzu ba da zuwa muke yi ba akwai mai gini da kalma yanzu yana da wuya ta gani Allah yanzu ginin da zulka ne wanda ya kare mu daga yaji da bashi mana ka sai karfi yin ba yace a yi zubar da kai ka huta ka huta ya hakuri Allah ya ba ka hakuri yace a a yi zubar da kai yace da mutane ku kawo mu Allah kuna yarda ku kafa wannan sai suka tattaro maka mutanen Ya yace ku jera su a ƙasa aka dinga jera aka dinga jirawa tsakanin zuwa kubraye hatta idan sawa bainar sadafai har sai idan wannan guntayen karafan suka dangana da wannan zuwa guda manya-manya hatta idan sawa bainar sadafai da sai ba a kulla wuta karkashin wannan karafa sai ce a hura aka dinga hurawa malam waɗannan karafa sai da suka yi jazar baki baya hatta إذا جعله نارا قالوا قال أفرغ عليه كفرا كفر ها كفر أنا شيء لدمع شيء شيء خصوة دمع أنا زبا دمع أكل ونن أنت موسى كوسي نبكي أنا ولا شيء كتبه kai ba هي يا بودا وما ba don tsananin tsawo يا ba za ka iya haunawa ba kamar sa'o an يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل وجبال كالجواب وجبال كالجواب jifar su ne kwanukan abinci amma manya-manyan kwanukan abinci ne kar jawab kamar tabbi inda ake tara babu haya ba da za ka iya sa albayan da don mutane da yawa da suke shiga da jaji wa kudurin rafiya da manya-manyan tukwane kafafu a rafiya. manya-manyan tukwane kafafu nan aljaru suna yi su da ake nufi da kafafu ba a iya motsa su ya ce tana nan a wurin kawai wurin ake dafa abinci ba wanda ya shaka don girman ta tana gane wani dole na abubuwa wani karanta su a kwaya ba ma fahimtar su kuma ba ma ba duba ne ake yi ya amalu na rahu ma ya sha abu ma harimar tumatilo tufanin kanzuwa da kudu da wasu nan kuma ya ce wa ya amalu na amalan duna zai amalke ci wa kuna da wani hafi wuri kuma mun kasance masu kiwaye ayyukan su ba tabbatar sun yi aikin daidai ba da haici wanda ya haici kuma za mu ɗago shi kuma za mu kora shi kamar da Allah sauran da cewa wa bai yarda ku yin na amina da ta kula da adalci duk wanda zai kauce da wani lamarin ya ce ba zai je da ba da annabi Sulaiman alaihi salam wannan za mu ɗan da masa wutarsa وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا